baka sa halin da na dawo ka gani yadda ka gani nan daga ni sai ni yadda na tafi haka na dawo na zo gida na tar da matsaloli gaba ɗaya gidan ma na ga ba zai zaune bane na tarar da gidan nawa a rikice Thank you. inna lillahi minna daɗi kashe ni ya unguta siraja yaushe ka dawo yau na dawo alhamdulillahi ya na ganki ana gidan su halima na zo kai alhamdulillahi amma ya na ganka haka sirajo ko kai aure ne dai ka banni ka tafi ka banni ina ta tunanin ka ko yaushe ba abin da na yi safiya tinda na tafi kina raina kuma hasali ma tafiyan nan zan iya cewa kusan danki na yi ta kin ganna yanda kika gannan nan yanda na tafi haka na dawo ban samu komai ba sai matsala da na tarar a gida na lillahi to ni dai tun da ka daɗin dai kam ai alhamdulillah mu koma cikin gidan sai mu zauna ko siraju ba komai tun da dai na ganki alhamdulillah muna tare duk abin da zai yi dai zai yi nan gaba amma dai ban bari dai ina dawo insha Allah sai yi magana yanzu dai bari dan tafi zan dan samun natsuwa Siraji an jima za ka zo? Eh akwai dan matsala ne ta faru nake son zan dan je. To dan Allah Siraji ka zo. Ba komai. Siraji ne munna da ganin ka. Na gode Sajiya. Zaki ji ni. To Siraji. Alhamdulillah Siraji na ya dawo daɗi kashe ni unguta. alhamdulillah. ke ki hajjaju du da yi sarkin miya ya ya gida ya lamura ya na ga yawanin da kin mako da kama da sallahu ban tauma da shi ba ai gani ne kin zo baki bugo min kwalba ka bani lambar ka ne ba mukan yi da ke za ki haɗo da ƴar wayar da katin wayar da komi ba ba mi zan haɗo ba ka tambaya na ce maka ba da shi gidan alhaji ka sa ran ni ne zan kawo maka waya kina ta hajiya ba kanwar hajiya ce ai ba hajiya ba ce yanzu ya wannan kariyar tana nan ne bata nan ai an yi sa'a wala an yi an komai ya dace yadda ya kamata ah, an mata kurciya ne kwan ah. sadakan ne wallahi ban sani ba ko ta tafi da wata kama wani amma ka iya shiga dai ba ka rabuwa da magana ki a gurguje Allah ya wallahi ki a to hajiya sai ki fito Garus, haba Garus, ko kai fa. Amma da gaba ɗaya mace ta sa ka gaba ɗaya ka canja yanayinka da wasu da wasu shirye-shirye da kake. Garus, na gama ba yau za mu je wajen nan. Allah siraja su ya gawo gurin nan. Kana ji? Ina jin ka garus. Ai ba daga sama ya faɗo ba ko? Kwarai ma kuwa, shi ya isa. Akwai mamansa. da babansa ko ba haka ba ne zan je za a nuna min gidansu in dai suna son ɗansu ya ci gaba da busa rayuwa Allah sai sun bani kuɗin nan nake gaya ma kai ka san menene tare fa za mu tafi fa dama mana mu je a karɓo kuɗin nan saboda kwanan ka nawa kana zuwa ka karɓi kaya kai ɗif amma baka bani kuɗi gara mu je a karɓo cittan nan ka sallame ni ka je ka yi shakalinka in za magana a duka ana kira ana ina ji ma shi ne a ah, yara kenan nake gaya a sariya hello baby ya ne normal da ki ga ko gaskiya ne yanzu ke son gani na kenan ba damuwa gani nan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 garis fa nan gaba fa nema yake fa wannan ni ban gama me gani a jikin yarinyar nan ba ka faɗi ka ajiye ka zo a ɗi amma ka tafi mat ni fa da fa da fa budurwa fa gara fa in ga kaya fa a ɗakin nan himi ne bukata ta amma fa ka ɓata mun bajet wallahi burina ka ina eh. mhm. alhamdulillah haka nake so ya faru me ya faru hmm? ka kana ta neman kai da ni to yanzu ranar rabuwa ta zo yaya ta yaya fa hmm? me ya faru wanda nake ta jira Allah ya da da shi yaya ya zo kenan kan magana auren naki eh jiya muka haɗu a hanya ya dawo daga tafiya to kawai sai gani gashi kwatsan muka haɗu mun dai yi maganganu alhamdulillah haka nake so to amma fa kin san aure shi ba abu haka bane dole sai an yi bincike ko da ke kin san shi mu ma dole sai mun yi ai yaya a shirye yake da ya aure ni to tsohuwar zuma ce ai tsakanina da shi to shi yanzu ya shirya auren naki yaya siraja fa yana bala'in suna kawai dai an samu matsala dai baya daya kamar yaya ba an samu matsala wallahi yaya a tafiyar da yayi ya je ya dawo tafiyar da ba ta yi mai kyau ba bai samu komai ba yaya ta yaya zai aure ki mutumin da bai da sana'a nan da ka miki mutanen arziki na ce ga su ga su suka ringa zuwa amma kika ringa koran su shi za ki dauko mana wanda mutumin da bai da abin yi a addini ma bai ce ka dauki ya ka ba mutumin da ba zai iya kula da ita ba to yanzu dai yaya so kake in ta zama ki yaya fa ina son sa kuma shi ma yana so din banza sun wofi ai so ba shine ba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 abin da har ya kai ga haka ki zai ɗauki kuɗin ki baki saboda ke kin fi ya aure ki a inda ya damu da ke zai nemo kuɗin da zai aure ki kar ki fa jefa kanki a cikin musifa kar ki jefa kanki a abin da zaki dawo kina da na sani to ni da ma buri na ki tafi amma tun da kika zaba ba zan hana ki ba zan ba shi kuɗi amma ba zan ba shi kuɗi kyauta ba sai dai in ba shi rance idan ya samu kuɗi ya damun da kuɗi hakan ma ya yi hakan ma ya yi to maganar gida a nan za mu zama gidan ma ba shi da shi kashin hankali anya kuwa kar ki kai kanki inda zaki zo kina da na sani ya kakkai mun baki auren ai ba baki bane gaskiya nake gaya miki bata kuma ba bashi gida ba i nemo ko gidan haya ne in bashi kuɗin rance sannan bashi gurin zama fata na fa ki tafi inda zaki zauna ke ma ɗakin ki ni ma in zauna da iyali na ɗaki na kin ga kwasu gwanda ki tafi gidanki ya nemo ko gidan haya ne ya kama kuma kamar ma ba zan ba shi kuɗi ba ke kika ce kin ji kin gani to ki je ki turo shi ki turo shi Baba. Baba kina nan dai. Mm, a gara. baba ki dinga saurara kayan eh, tsamin nan baba to yaya zan yi ne baba agwa ba na so in zauna baki na baya motsi ce ne a duniya a damuwa ta in dai ciye ce ne wanda ba bata min rai amma a ce da ni yau makanta za ta same ni na shiga uku wato ikon Allah kin ga lokacin da kika ce in fita in dan je in dan labe to dan dan kewayen da nake ta ta yi sai Allah ya haɗa ni da safiya safiya kin san tun kafin in yi tafiyan nan dama muna tare da ita kuma akwai magana ta aure wadda dan dai wani da yadda zan yi tun da ba hali to Allah da ikonsa har na je na dawo ta riƙe alƙawari kuma yanzu ma irin sai magana ta taso ta ce har yanzu da ni take jira na gaya mata na ce to ni fa tafiyan nan da ne ba wani abu da na samu haka dai na je haka na dawo ta ce wannan ba matsala ba ne ƙarshe dai sai ta kai ni wurin yayanta yayanta uwa ɗaya ba ɗaya muka yi magana da shi da ya fahimci yadda al'amuran suke mm. ya ce to tun da tsawon lokaci dama ni take jira hakan ba zai sa a fasa ba da haka kawai yanzu zai ba da komai da za a ɗauki ɗawainiyar al'amura ai komai dai haka a zo a yi maganar auren zai ɗawainiyar su sadaki ne lefe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 a biya lafiya yawwa to baba sai kuma magana gurin zama da yake kin ga ita irin masu hali ce sun saba gidansu akwai girma da dai sauran abubuwa kuma da yanayin unguwar da suke to shine nan ma ya ce to mu shawara idan har idan da ita ta nuna ma ko a gidansu ne mu zauna to kuma dai hakan dai ba lallai ba yace idan muna buƙatar sakewa to shi ma zai iya rantawa ko haya ne a kama mana wani gidan a wata unguwa To ki shiga daga ciki mana idan ya so na kammala sai in zo in same ki a ciki ko? Wani ne ya shiga daga ciki na kunso labari. Ai da alhamu yanda na ga bakin nan naki. Sai dariya kike na san da magana me ke faruwa? To an gaya miki alhamdulillah nesa ta zo kusa. Ban fahimce ki ba. Kamar ya biki fahimta ba. To duk duniya akwai abin da nake murna da so in gani in ban banda Siraji to Siraji dai ya dawo. Siraju dai. Siraju na ya dawo. Alhamdulillahi masha Allah ni ma na huta. Dai. <laughs> Ya tambaya. A kan in biki tambaye ni Siraju ba sai kin tambaye ni sama da sau ɗari a rana. To yanzu kin ga kin tambaya na sau ɗaya. Sau ɗaya. Siraja? Mhm. To yanzu ya ninka. Da da ba nan ma nake kiran sau ɗari ballai ta na yanzu da ya dawo. Mhm. Ba sai sau ɗari biyu. To yanzu ne ya ke ciki ya ya dawo ne da kayan da harka ne ko? wannan ba zan ci komai ba domin a nan aka samu matsala kina nufin sudan da libyan da yake da ya tafi haka ya dawo sinkin fatikin karatun fata hannu rabana ba ko anini siraja dai bai dawo da ko sisi garin nan ba yanda ya tafi haka ya dawo to idan kuma kuka yi na za ku samu sana'ar da zai ci gaba da ciyar da ke kuma a wani gida za ku zauna ko kuma shi ma haya za ku kama kafin shekara mai zuwa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 kaga wannan daki da nike ciki ciki da falo ne har da ban daki a ciki ni zan fita in ban maka shi da matarka ku zauna wannan shi ma da ban daki a ciki ciki ɗaya ne ba ni girma gare ba ya shi ni in zauna zaman duniya ba na lahira ba ka zauna a nan da matarka in za ta yadda gaskiya ne ba komai to in nan Allah yadda hakan zami yawa insha Allah yawa to kaga shikenan shikenan kai yanzu wannan ma da wannan tafiye-tafiyen da kake yi na banza ai kai gara ma kana nan yanzu gashi rabo ya zaunar da kai gashi wacce take ta jiran ka gashi yanzu dan uwanta ne zai maka komai hmm? ina laifi ka tafi wani guri ka bana ne na shiga gaskiya ba hmm? wannan ne ma shi na fara tunani to ba zan so in yi nisa da ke ba gaskiya za iya samun matsala yanzu ka gani dan abubuwan da nake dan samu dan yara su ka in saya in ci gashi yau sun banni da agwaluma hmm? ina sha baki na na tara yawo ni ba badakin da ka ta tama agwaluman da kin hakura a'a kayan yara ne a'a ni ba na so in zauna baki na baya motsi gaskiya ba na so wallahi baba yarinya nan mai ragadada wallahi sai na ci mutuncin yarinyar nan wai da su da ta shigo ta ce gara ga dada da ta ce ba amina ya ta shigo mana sai ta yanka da gudu haka ake yi baba masu ragara da nan wajen na uku kenan suna ta guduwa ni da ya ta wuta haka ba, dan Allah ya zauna lafiya na ga za mu fi samun sauki ni ba na so in zauna baki na haka gaskiya raina baya so mm, kin gane sannan kuma <laughs> gida inda za mu zauna ai yana da gidan da za mu zauna zai je ya gaya babarsa abin da suka yi da shi zai zo ya gaya mini kawai sai a sa ranar gidan gado ne ga kuturin ki ga na mamansa duk abin ki tana kalla da ke ba gidan gado ba ne yana da gidan to ina ne safiya sai ya bai mamansa kika sani mama ta ce ta yadda ba duk zancen nan fa da kike mun da alamun ma maman ba ta da ma tabbacin ba ta ma san da soyayyar ku ba to idan ta sani tun farko ya ba san wata a cikin maganar ba ya kamata a ce da baya nan a ce ta san ki ta san zaman ki ta zauna dan Allah dan Allah dan Allah dakata kin ga ni fa yanzu tsakani na da sirati kawai ki mana addu'a Allah ya sanya alheri dan ni biki ma ba zan jira a yi biki ba in mun haihuwa a yi nan gaba ni fa kina ji ya kamata ki dinga saurara ta kina fahimta ta rayuwarki nake son ki duba ta gaba mazan ba tabbas ne da su ba kina shiga aka ce kin samu cikin nan daga baya zai fara liƙe-liƙe kin dauki kudin ki kin basu ya yato na fa ba haka yake ba shi fa da ba irin fa fagaris din ba ne shi na daban ne to ai fashiya ai garis ina so dubu dubara da siraju saboda ni na tabbata na san garis yana da sana'a kwarai kuwa ni kwa na san garis yana da sana'a domin kwa na san yana haura hauren gidajen mutane kuma yana sai da tabar wiwi kin ganin Allah da Annabi kake ce min mutunci a da ni ta san wannan maganar yanzu kuma ya daina kuma sana'ar wuri din nan ma dai da yake yin ta na riga na hana shi kuma ya halatta ban ga abin da zan ce masa ya bari ba bai bari ba mm-hmm. ya haka to amma ai shi an san cewa yanzu ya koma yana dan goge-goge ko to amma shi har yanzu ai ba a gan shi da sana'a sabaka ya zo kuma shi ma yayin naki ai ya da biye miki shine ma babban laifin sana'a zai dama ba san ki suke yi to kin ga halima ni dai in zaki ce ala sanya alheri ki faɗa an ba ki ce ba dubin ki sun faɗa <laughs> safiya ni ba yanzu ba ta gane abin da nake nufi ba bai kamata a ce ka sai da akuyar ka ba ta dawo tana ce maka danga idan kika yi auren nan bayan kin bashi kuɗi in ya je ya asararantar da kuɗin fa karshe ba za ta koma gidan yayin kina maular abinci a ci ba da yi miki rashin mutunci zagin yau daban na gobe daban majalisa ki za su buɗe kin ga karki gaya min magana ni sai an jima dakata ki ji dawo Allah ya baki hakuri yanzu an sa ranar auren na ce miki biki in mun haihu ma yi taron suna amma biki ma na yafe ni kawai goban Allah ya kai mu in ya dawo da maganar yadda aka yi tsakaninsa da babar tasa kawai a ɗaura aure in tare to mu kenan ba a buƙatar mu a'a ku sha zaman ku kwa zo taron suna har ni a cikin sauran ƙawayen naki to to hmm. a yi dai mu gani in tusa za ta kura wuta Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya ya kai mu rana shiga daga ciki bari in ƙarasa to ido na idan sa nake gaya ma idan ba sai ya sauke kashi ba in yi kolu ba zai taba baka ba in baka je da ni ba ni ni da duk inda za ka ranci kudin nan karanta kai hidima ka ni kuma Allah ya da nan da karshen wata zan biya ka kudin ka na rantse ka zama shaida ka sake ka wuce sati biyu baka ba da karafunan nan ba na rantse na rantse sai na ɗayan ma da numfashinka. To yanzu idan da ba ni ce na zo na kwankwasa muku kofa ba idan wani ne ya zo ya ka gani magana za ta zama. Kai amma gayan nan ka rena wa mutane hankali fa. Allah ni dama na san in dai ke rena yawo zabo na yawo la ni! A irin wannan lokacin da ban shirya masa ba ba ko sisi na ba ko bandala a baka wannan tsuleliyar ya a kawo maka gida haba <laughs> ga harka an yi gida fenti an bani kayan sawa an yi abubuwa abu ɗaya fa dai <laughs> shi yasa nake ƙara son ka nake son ka nake daɗa ƙaunar ka saboda kana nishaɗantar da ni kana sa ni farin ciki a koda yaushe alhamdulillah <laughs>